da sha tara ga watan shawwal hijira alif ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da yammaci na bakwai ga wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam يقول المصنف رحمه الله قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم قال حدثنا مالك يعني ابن مغول عن أبي حنظلة قال سألت ابن عمر yace na tambayi Abdullahi Umar an salati safar akan sallar tafiya nawa nawa ce rako'in wato ta idan kai tafiya za ka yi sallah to raka'a nawa ce fa qala fi raka'atin raka'a biyu ce ma'ana ta har raka'atin wannan an masa nasba ne ko dai ka ce qala huwa raka'atayn ko qala tusalliha raka'atayn قال قلت يتي فأين قول الله تبارك وتعالى فإن دام السافر أن الله سبحانه وتعالى فإن خفتم idan kun samu kanku a halin tsoro muna ganin sallar tafiya ba za ta bayar da dama a dinga raka a bibi ba sai in zama a halin yaki ne wani hannu aminun mu yanzu ba a cikin zaman lafiya muke a cikin aminci muke ba da ce sunnatar rasulullahi sallallahu haka take sunnar annabi sallallahu alaihi ce إن بيكت فيها كذا أبيو أو قالت كذلك السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السنة من الله سلم تكي بالسنة كيت فيها ذاك سلا ميركا أهدو في كيت كذا أبيو حديث سنة صحيح قال سنة عبد الله قال على سنة أبي قال سنة أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله قال قال حدثنا أبو شعبة الطحان جار الأعمش عن أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر يتناقف انت ترجع عبد الله عمر في جنازة a wata sallar gawa fa sami'a sauta insanin sai ji sautin wani mutum ya sihu yana ƙara yana kuka fa ba'asa ilai sai ce aje a kira mutumin nan fa askatahu sai lallashi ce sai ya shiru fa kunta sai ce ya abu abdurrahman sai ce ya kai abu abdurrahman wato abu rabi ne yake faɗa wannan magana yake ga abdullahi al-umar alkunyarsa abu abdurrahman lima askattahu ya kasa shi shiru dan me zaka ce shiru قال شيء إنه يتأذى به الميت mamaci yana cutuwa da wannan kukan nasa mamaci yana cutuwa da wannan kukan da yake masa hatta yudkhala qabra har a sashi a cikin kabarinsa fa kuntu lahu sai nace masa inni usalli ma'aka subh nakan yi sallah asbahi tare da kai suma altafitu sai na waiga fala ara waja jalisi sai in ga banga fuskar wani aboki nawa ba suma hayanan sannan a lokaci tusfiru me yake nufi da cewa fala ara wajen hajalisi ba na gane fuskar abokin zamana saboda mene mil galas an gane ko ma ya arifu hunna ahadun min galas ba wanda yake iya gane saboda ragowar duhun dare algalas shine zulmatu akhirin layl algabash zulmatu awwalin layl duhu na farkon dare a ce masa gabash duhu na ƙarshen dare a ce masa galas yace fala ara wajha jalisi bana gane fuskar abokin zamana kuma ayanan a wani lokaci tusfiru wato sallar ta kan shiga cikin haske kaga akwai alistirar akwai kuma ba bada ce kaza ra'aitu rasulullah sallam yusalli yace wannan lokacin da gane ina yin sallah wani lokacin kaga baka gane fuskar mutane wani lokacin kuma kana gane fuskar mutane ko ga gari ya haske to haka sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take haka na gashi shi ma yana sallah wa hababtu an usalliha bima nasu in dinga sallah wato in dinga salata sallah asbahi kama ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla kamar da naga ni ko kamar kamar ra'aytu rasulullahi sallallahu kamar da naga ni bi alaihi wasallam yana sallatarta hadisi ne sahih قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم ابن أبي العباس قال حدثنا أبو ويث عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن سالم بن عبد الله وحمزة بن عبد الله بن عمر حدثاه عن أبيهما أنه حدثهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشيوى عبد الله umar kenan yake cewa الشوم شري في الفرس akwai shi a ko ka ce abin hawa a dunkule waddar da gida wal mar'a da mata da mutum ke aura fa in kana fi shay'in aw tarwa kenan fi al mar'ati wal maskan wal makam in ka iya cewa kai tsaye ga inda za a iya cewa ma'ajiyar sharri ce mace da abin hawa da kuma wato gida akwai gidan don mutum shiga kuma yana ta siya kare kamar kuma ta ba hadisi cikin wannan al'adul farad salli hasan wani ce annabi Allah da muna wani gida mun hayyafa mun yi arziki amma muna dawowa wani gida ayyamin suna ta mutuwa arziki mai kare sai annabi sai ku tashi daga gida haka matar da mutum akwai matar da mutum ya aura kuma na sai ya lalace shi ta ce can yana nan akwai mace mai albarka fa far bi zati din taribat yadak ka dace da auren ma abuciyar addini sai hannayenka ta yi albarka فاظفر بذا تتربت يدا أشياء أكوه تيكون با با با با سماء البركة با كومي هناك ما لا لا شو هذي هكا أكوه أبو نغون دي سياكي مثل الله هيرا الله يكاشم قال لسنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أخبرنا حماد بن نام بن السلمة عن حميد بن يزيد أبي الخطاب النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماذا أنت متشي man shariba al-khamra duk wanda sha giya fajliduhu ku masa bulala fa in sharibaha in ya sake sha ku sake masa bulala fa shariba in ya sake fajlidu ku masa bulala fa qala bil khamisa anabiyar aw rabi'a ko na hudu ce faqtulu sai ku kashe shi ba zai daina ba ko shi kenan sai a kashe shi wannan hadisi ne sahih نعم قال سمع عبد الله قال حدثني أبي قال سمع سليمان بن داود الهاشمي قال خبرنا الجمحي سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا سمع رؤيا صالحة تتشاو مبركي جزء من سبعين جزءا من النبوة تتشاو مبركي ينكي نئلغة تنينكونا سبعين أن نبتع ma'ana sai ka haɗe mafarki mai kyau mai kyau mai kyau tabbatacce saba'in shi zai baka annabta ɗaya famar ra'an khairan قال سعد عبد الله قال أبي قال معاوية شنو قال سعد عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم شنو ابن دكين قال سمع سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونازل من شيء أسلم سالمها الله قبيله أسلم الله يأمن تدئته وغفار قبيله الجفارة غفر الله لها الله قابرتها من سواء عصية عصية عصت الله ورسوله وانا قبيله سلسابها الله دم من ذلك قال لك أنك مركم بو كمركات أنت وانا لسنة سيدوما يتشو سيدك سامكما يتشو وانا لسنة سيدوما يتشو سيدوما لنا haka ma Iran Ubangiji Allah ya taimake ta akan Amerika da wato da kawayenta baki Allah ya kunyata su ana taimake musulunci da musulmai قال سنا عبد الله قال حدثنا ابي قال سنا ابو نعيم قال سنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن يعي بن اسماعيل بن جرير عن تدعى قال ارسلني ابن عمر تدعى عبد الله بن عمر يا اكين في حاجه شكن بيان وتو بقاتا تسبق قال تعال ذو حتى اودعك ناس امك بنكوانا kama wadda'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo an sallame mun ban kwana wa arsalani fi hajatillah ya yake cikin wata bukata ta sa faqala ta astawdi'u Allah dinak ina bawa Allah ajiyar addininka wa amanataka da amanarka wa khawatima amalik da cikamacin wato lamarinka ma'ana sanda za ka yi kwana da mutum shi to ina fatan ubangiji Allah ya adana addininka ya tabbatar da kai akan sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam ya kula da abubuwa kaza kaza kaza kaza to wannan shine haka ce ban kwana قال لسان عبد الله قال حدثنا أبي قال لسان محمد بن كنافة قال لسان إسحاق بن سعيد عن أبي قال أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله تبارك وتعالى يجد شوى عبد الله بن عمر يجد شوى يا ابن الزبير يا كألواتو عبد الله بن الزبير إياك أهير لنك والإلحاد دين كافرتشي ko yin barna ko yin laifi fi haramin ta'ala a haram fa innahu yadda ba inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzo an ce innahu yadda lamarin yake sayul shidu fihi rajul wani mutum zai yi barna zai saba ma Allah wato a cikin masallaci mai alfarma min quraish daga cikin kabilar quraish yake da wujinat zunubu da za a auna yawan zunubansa bi zunubil sanqalain da zunuban aljanu da mutane la rajahat da su sirrin jayi zunuban wato mutum da aljan mala ce fanzur ka tsaya ka duba la ta hu kar ka zama kai ne wannan mutum wannan ana faɗa ne musamman saman da abin da ya dinga faruwa lokacin rikicin su da su hajjaji ibn yusuf asaka na ta an gani ya sa zubai wato abdullahi ibn zubair bai yaki ba shi bai abin da ba kame hannun sa na ba ta an gani wannan ke nuna maka girman zunubi a wannan guri na haram hadisi na قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال سنة أي نعم أبو الجواب قال سنة عمار بن زريق عن العمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ثبت يغفر الله للمؤذن الله مسركي يغفر تا وني لا داني مد صوت مد صوت وتو شكنا مد صوته an gane babu mubafu ilai wato tsawon wani zai mansubun ala maza al yadda ya tsayawaita sautinsa to Allah ya gafarta masa kamar haka wa shahadu lahu kullu ratbin duk wani abu wanda yake ratbin bazic da abin da ke danye zai masa shaida wa yabis da abin da yake bushashe sami a sautin wanda ji sautinsa kaga ladani wannan yana daga cikin lalan ladan wannan kina wani hadisi ne sahih قال سمع عبد الله قال حدثني أبي قال سمع معاوية قال سمع زائدة عن العامس رجل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للمؤذن منتهى أذانه كاجكو الله يقابر تاوى لا دن أوان صوت زوجته أوان إندا كرا صلى في ويستغفر له كل رطب ويابس دون أبو أن يدب ويجي سنة نيما ولا دن gafara سمع صوته wanda صوت ji وانا كنا وانا آه، صعيم بما قبله قال سنا عبد الله قال حدثني أبي قال سنا سليمان بن داود هاشمي قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من جر ثوبه خيلا دون يتاكي وندن سكوت فابنسا دنجر من كي لم ينظر الله إلى يوم القيامة الله بذي دوبان راما زوى قريش رانا القيامة بقى faƙada abubakar mai ruwa yake cewa ina to sai na abubakar sai ce ina da shiƙai ya annabin Allah ɗaya daga cikin tsagin ko haɓar rigata ko dai daga baya ko daga baya ko daga gaba ya yakan ja ƙasa wani lokacin ya faɗo ƙasa illa an ata da zalika min sai dai idan na kula da kyau sai dai idan na kula da kyau sai dai idan na kula da kyau wannan kenan faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallam yake cewa innaka lalle kai lafta mimman yasna'uhu kai baka daga cikin wanda suke aikata hakan khuyala'a dan girman kai wannan daga cikin farin sidina abubakar an ta an kore girman kai ga barinsa wannan kenan ji sai sahih bal sa abdullah qala hadathani abi أبي sa ali ibn بن qala قال abdullah qala الله musa بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينزل الله إليه يوم القيامة وذكر معناه قال سنة قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال سنة سليمان بن داود على هاشمي قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم أتي أنزو مسه هو في معرفه ينا وجل بياد زنبو gurin da ya kashi gida gurin da ya dan bacci ana ce mu'arraf at-ta'rif shine dan bacci da matafi yake in ya gaji an gane ko dan bacci da mai yi wato matafi yake yi wannan gurin an zo masa fi mu'arrafi wannan an zo masa wa mala'ika ya zo masa min zulhulaifa wani guri ne a zulhulaifa fi batsilil wadi daga cikin kwari da yake wannan gurin a wancan lokaci faqila sai aka ce ma faqila lahu aka ce masa innaka bi batha mubaraka ya nabin Allah kana da wani kana yanzu kana wani guri mai albarka nan zuwa Hudayfa guri ne mai albarka baki daya fa qala Musa Musa ibn Uqba cikin masu ruwa yace fa kada anakha biha Salim Salim bin Abdullah shi ma ya yada zango a wannan gurin ana to anakha yunihu inakha da arrafa yu'arrif ta'rif anakha yunihu inakha duk ɗaya ne at-ta'rif da al-inakha ya da zango wannan zulhulaifa da kuke ɗauko aiki miƙi ƙatila na mutanen madina guri ne mai albarka guri ne mai daraja yace salim bin abdullah shi ma ya yada zango bil munah a wannan guri da ake yada zango ana kiransa munah duk gurin da aka yada zango sai kuma a ce mu'arras alladhi kana abdullah yuniqu bihi gurin da abdullahi dan umar shi ma yake yada zango a wajen yataharra mu'arrasan nabiy sallallahu alaihi wasallam yana nufatar wato gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaji zango ne shi Abdullahi ibn Umar to da ke nan shi ma Salim dan Abdullahi ibn Umar sai yake lalibar wannan gurin shi ma iya da zango a wajen ya kwanta wa huwa asfala min al-masjid bai kai wajen masallacin ba alladhi fi batnil wadi wanda yake cikin kwari a wancan lokacin gurin a kwari yanzu ko duk wannan gurin ya zama masallaci kullum ma kamar yau aka gina shi fi batnil wadi bayna huwa bayna tariqi wasatan min zalik wato akwai kamar wata tazara mai dan faɗi kaɗan tsakanin inda masallaci yake da hanya nan amma har yanzu ga kuma makwabtaka gurin har yanzu yake madina ita ba a canja alam nata alamun madina har yanzu yadda suke a wancan lokacin haka yake da wannan tudu da kwari da wannan da sauransu kawai ka ɗauke titi amma left a right ɗinta haka take قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسنا معاوية ابن عمرو قال لسنا زائدة عن عطاء عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس يا كمتني اتقوا الظلم كجت أرنين زالنتي فإن الظلم فإنها فإنها الظلمات للي شي زالنتي دهون يوم القيامة دهون كان دهو أرانا القيامة حديث صحيح قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا أبو شهاب عن الحجاج عن الزهري عن عبد الرحمن بن هنيدة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا أنسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا إذا أن لا يسكد وتعذابا قوسم تاني أصاب العذاب ونا عذاب ذات جمي من كان بين أظهرهم واللي يذون كانوا tsakanin wayannan mutanen da عذابا ثم بعزهم يبعثهم الله تعالى sannan Allah zai tashe su ala amalim akan ne aikin kowa daga cikin su yasa zama da mutane fa sai ba a so ka zo ga haɗe da mutanen kirki ku zauna ku rayu eh yanzu gashi nan ashabul kafi da kare zauna da su yana kare sai da alkhairin da ya shafe sai sa man jala fa janar kaga wanda ya zauna da mutane zai zai dosan dabi'ar su kwarai da gaske Allah ya kitab hadisi sahih قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال هارون بن معروف قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو الفخر عن نافع قال بينما نحن عند عبد الله بن عمر يتوتر أنا منا ذونا أجن عبد الله بن عمر عند نافع وعودا منا ذوني إذ جاء رجل شون سون متنيذ فقالت إن فلانا ونفى فا يقرأ عليك السلام ياتي أنا قيشيك لرجل من آل الشام ونمتنيذ قلت متى الشام يتي أقشير عبد الله بن عمر فقال عبد الله sai Abdullahi Umar ya ce balagani annahu hadatha hadatha a ah, to ai labari ai suke cewa ya kirkiro ta bid'a wanda kace yace a gaishe ni dinnan fa in kana kazalika to idan har ya tabbata ya kirkiro wannan bid'a fala ta qara anna alayhi minni salam haka ce ni ina gaishe shi ni ba na san bid'a سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أن السلام يناتشوا إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف ya ce za a samu girgizar ƙasa a cikin al'ummata ko ka ce maskun shafe ɗabi'ar mutane tun daga zuci ko jirkita halittarsu mutane suna kan wata aƙida su ko ba kan wata aƙida da imani su ko na marasa imani wa wato kuma za a samu ƙazafi a dinga jefa mutane da shari kaga wannan ishara akan cewa mutum ba lallai bane ba lallai kuma ya yayi bid'a abba. wa huwa wato fizzindiƙiya wal ƙadariya ya ce wannan mutumin ko dai yana da zandaka shi ne ibtanin kufur ma izarin islam shi ne zandaka ka ɓoye kafirci ka furta mutane musulunci shi ne zandaka zindik kenan an gani ko kuma yana da aƙida ta ƙadiriya mutane jihar bin sufwan inkarin ƙaddara na'am don kamar yadda yake cikin sai musulun asali ita ce aƙidar da abdullahi umar ya yi ishara a kanta aikin hajji wannan magana kadariya din قال سنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن داود قال سنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن سلم يقول شوى إن الذي لا يؤدي زكاة ماله وأن للي وأن بايا بعد الزكاة دوكي فيمثل له ذا أجركنت مثلا ذا أجركنت هو أجركتد halittar wannan duke ta ta koma shuja'un kumurcin maciji aqra wato mai kora lahu zabibatani yana da kai biyu kaga maciji mai kai biyu mala yace yulzamuhu za a ɗaura masa shi a jiki din da suna tare da wannan macijin kawai tsarin sa zai dinga yi au ko kuma a ɗora masa ɗaukansa? sa mala ya wannan macijin zai dinga ce masa ana kanzu yi hakuri yana da dukiyar kafa wallahi ni ce eh, kudin nan naka dai da ka boye da zakani ne eh ni ne ai ba wata halitta ce daga ba ana kanzuk ana kanzuk ni ce dukiyar ka kai hakuri hadisi ne sahih قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال موسى ابن داود قال سمع عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا سلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة zalunci duhu ne kan duhu ranar alkiyama Allah ya raba mu da zalunci hadisi ne sahi qala hadathana abdullah abi qala sa musa bin daud qala hadathana abdul aziz salama an abdullah bin dinar an ibn umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da salam ya fada huwa fil hijr lanti hijr wato wajen mutanen annabi salih an gane ko yana na kusa da madina an gane ko ya shiga wajen yankin cewa la tadkhulu ala haula alqawm kar ku shiga wajen wayannan mutanen almu'azzabi na waɗanda aka yi musu azaba ila ta takunu bakin sai dai kuna kuka ku shiga kuna kuka siba kun ai kar ya same ku mislu ma sabon kutun abin abinda ya same su hadisi ne sahih haka nan wajen mutanen da aka yi shura da sabon Allah har Allah ya azurtar da mutane kaka shiga wajen wani kenan قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير قال حدثنا عمر بن نافع عن أبي عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع عن صلى يا هنا كالوس يا هنا كي أسكي كي أنت ونقولي كي ونقولي والقزع قزع شنو أي أن يحلق نعم أن يحلق وأن يحلق رأس الصبي أي أنت ونقنقري نكن يارو ويترك بعض wa في taraka في sha'ari sai gashin aka wannan abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kula hadisi sahih قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شعبة عن توبة قال قال الشعبي لم لقد صحبت بن عمر يتي نا أبو كان عبد الله بن عمر سنة تسعون شيكارا قدا ونصف دربي فلم أسمعه يكن بنجيش بن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنجيش أنا زنت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا باتي حديث لا قال ce kunna رسول الله صلى cewa mun kasance tare da annabi sallam fa uti bi babbin sai aka zo masa da naman damo fa ja'al al qawm ya'kulun sai mutane suka dinga ci daga naman damon nan fa nadat imra'atun min nisa'ihi sai wata mata cikin matan annabi sallam ta kwalla kira ta ce innahu babbun ya annabi Allah damo ne tana gan kamar annabi sallam ya kai hannu shi ma ita ce damo ne wa da rasulullahi sun alaihi wasallam ce kulu a to ku ci ni ba ni ku ci abinku. ku fa halal ya halali ne ba ba haramu ne au kulu ku ci wala ba ba laifi fa qala ce fa kaffa shi sai kame hannunsa qala ce fa qala ce ina wulai sabi haramin ba haramu walakin na wulai sabi ta'ami ce ba daga cin abincin da nake ci kasa akwai wanda bai taɓa cin gafiya ba amma nan da za ka samu mutane da duk dan shekara sama da ashirin wanda bai ci gafiya ba ɗaya ne mun ci gajiya mun more a da Allah kiyaye wasu muhammad gifin ci eh <laughs> wai ka je wadan daba ne yake bada makaru yake ce to ya ce makaruyi ne cin sa banza barin sa banza ka je to kai aka ce makaruyi shine ma'anar cin sa banza barin sa banza ato ya kame magen mutane ya buge ya gashe ya cinye Allah kiyaye amin قال سنا عبد الله قال حدثني أبي قال قال سنا سليمان بن داود الهاشمي قال سنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي ماذا أن سلم فرض يا فرلن زكاة الفطر زكاة الفطر من رمضان أو رمضان صاع من تمر أبايد صاعي ديا ندبينو أو صاع من شعير ko sa'i ɗaya na sha'ir ya fi kama da wake ko masara yana nan tsakanin wake da muka sanata su ba sha'ir take على كل حر يا ودك ta دك dukkan بابا ba كوبا وذكر au أو أنثى او zakar namiji ne au unsa ko mace قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال سنة سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا الجمحي سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سمعت الرؤيا الصالحة تتشاوم بركي جزء من سبعين جزءا من النبوة yanki ne ɗaya daga cikin yankuna saba'in na annabta kamar ra'a khaira duk wanda ya mafarki da alkhairi ya ga alkhairi a bacci fali ahmadillahi alai ya gode wa Allah akan wannan abu da ya gani wal kurhu kuma zai iya zantar da shi wallahi ne mafarki na tafi makka ne mafarki na yi kaza ne mafarki na samu alkhairi ne mafarki ina ta sallah duk zaka iya faɗa wannan wa man ra'a zalik wanda ya ga wannan wannan wannan yasta'iz ya nemi tsari ga Allah mai sharri ru'uya daga sharri mafarkinsa wala zukurha kar ya zantar da ita fa ha la tadurruhu in bai fada ba ta cutar da shi ba kuma ko da ya kama din ka faɗa a fassara maka din yadda ake sai dai ka samu wanda yake wato ahli zikir ka same shi kai da shi ba a faɗa mafarki a tsakiyar jama'a wallahi malam wani yana yin gangace yana fassarawa to fa zai tabbata kuma yake cikin sunan tirmidhi in ba ku manta ba ana faɗar ta dama take zancen mu'annaka fi mikhlabi tsayir tana nan a race take a jikin kafar tsuntsu ana fasara ta zai sake ta to akan me shi sa mutane su wani a tsakiyar jama'a wallahi malam mafarki ne yayi mafarki kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza me annabi yusuf yake cewa amma ahadukum fa yasqi rabbuhu khamra wa amma al-akhar fa yusrabu fa ta'kulu at-tayr min ra'si sai ce qubiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan ai wannan kalmar akwai isha'ari na so yake janye a ta dama ni da aka ce wallahi dama mafarki da ni da gangan nake ni ba ban yi ba wa cewa wai ne mafarki ana cin naman kaina ni dama da gangan nake yi wallahi ban yi ba sai ta yi ina qudiyal amru ai an gama zartar da lamarin da kuke tambaya a kansa ka hakuri kafin tsuntsu zai ka kama cin naman kanka sai a kula Allah ya kiyashe mu na'am نانوني قال لسان عبد الله قال حدثني أبي قال لسان سليمان بن داود قال لسان عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنا عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم أنا فداتي رأيت في المنام ناجني أتشمبتشي امرأة سوداء وتبقى أما تاتي سائرة الشعر واتو duk gashin kanta a cikurkuɗe da datti kuma ta tafsilatan wato wacce take a banka ganta maka tofar da miyan ukurijet an fito da ita minar madina da garin madina fa uskinat mahaya'a sai aka kai ta juhfa ne mahaya fa awwaltuha amma abinda na fassara shi na ne a bacci wa ba al madina annobati ta madina aka dauke yanquluhu Allah ta'ala ila mahaya Allah ya dauke ta daga Madina ya maida ita Juhfa ka san Madina wani security da Allah ya sa mata inda kaje ta kai rashin lafiya <laughs> to amma duk yana hakuri dan kwana biyu za ta bi idan ya zo lokacin annabi sallallahu alaihi farkon hijira duk rashin lafiya suka dinga kamar ma ba za su yi ba wallahi kamar ba za su yi ba sai da aka zo har ma suka dinga da annabi sallallahu alaihi zai zo yayi umara umarsu qada sai suka dinga yamma didi abin shine mala'ika jibril zai ki ga musu ga sai suna cewa yaqdumu alaikum qaumun aduwahanatu muhamma yasri ai ga nan to ku tsaya ku ji ka ji abin da suke faɗa cewa suke ai ga nan wasu mutane za su zo nan mai za su yi aikin umara to fa amma fa wahanatuhum ya yasri zazzabin madina da annoban madina ya raunana su duk ba umar ɗin da ka sani ba ne a yanzu ya tashi da umar ya koma umara a yanzu ba umar ba ne wannan da kake ai mazan zaɓin majiddi ne abin nan to daga ka kai umarni da yin abin nan alifi ba aka ce a fito da dantse na dama an gane a sa ka'aba a gudun nan saboda in ka zo sai a ci kuma a sarfa saboda a fito da kwanjin na a san cewa har yanzu suna nan mumini ba a san rauni a tare da shi yasa ku tashi ku yi iran addu'a da gaske ba ubangiji Allah ya taimake ta wannan yakin kai akewa wallahi tallahi بإذن الله تي الله يكون يتي أمريكا يكون يتي إسرائيل بإذن الله وأشتري وين أوكا ذا إياك فوني من دمي شو بناي موسى جوابا كروني دي هم الله يتي مكيس الله من إسرائيل كي دي كان دين دي أمريكا كي الله ميلي شي أكلته قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا علي ابن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن رجل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wanda an sami gicewa la tashrabu alkar'a walakin li yashrab ahadukum fi kaffi wato abinda ake alkar'a kara shine sha ka sa bakinka a cikin abu kana so tsaye da dabba take an gane ko kar ku tsoma bakinku a cikin masaki ku ce za ku shi shine alkar'a amma zai ce in ma ya kama da wasu waje ce walakin li yashrab mutum ya iba isa bi kafai da tafukan hannayensa ka sa tafukan hannayenka wannan ana nufi fa a san da ya zama babu mai babu kofi an gane ko ishrabuhu maffan wa abba tashrabuhu abba fa innahu ba da yana da rauni wannan ishrabuhu maffa ku shashi tsotsa wa la wa abba kar ku shashi kwalkwala fa innahu filku kubad yana gadar da ciwon hanta wani hadisi yana da rauni amma yake cewa la tashrabul kar'a walakin li yashrab kafaihi mutum ya sa da tafukan hannayensa ya yi ba tafukan hannayensa kusa. na bai tsara ba harkun bai kafaihi ɗayan ku ya sha a cikin tafukan hannayensa ba a cin abinci a cikin kwano ko tukunya tukunya da aka dafa abu duk ba a yi shi ne alkar idan mace ta dafa abinci kasan mata suna wannan lokacin shikiyancin sai ta yi abinci kuma ta zauna tana ci a cikin tukunya abincin ba a so ko kuma tana raba abinci tana ci wani yana zubuwa ci ta iba ta ci aka koya mata in yunwar ke ci ibi ki sa a kwano ki je ki zauna ki sai ki ta koya mana abuwa na hikima malisan abdullahi kala hadisana abi malisan ali ibn isha'an kala akhbarna abdullahi قال أخبرنا محمد بن عدلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم كل مسكر حرام دون أبدا ذي سامعي حرام وكل مسكر duk abin da zai sa maye giya ne kenan giya ba lafi ta zama a cikin kwalba ba za ta iya zama kwaya za ta iya zama wani gari ne ko na hayaki بسير sai قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا علي ابن إسحاق قال قال أخبرنا عبد الله قال قال أخبرنا محمد بن عدلان نعم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسان علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله وعتاب قال لسان عبد الله قال أخبرنا أبو الصباح الأيلي سمعت يزيد بن أبي سمية يقول سمعت ابن عمر يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإزار هو بالقميص عبد الله عمر هنا cewa ku ji wannan kalmar tana daraja ku ajiye ta don wani bai ma taɓa samun wannan ƙarin a cikin أكشي ba zai ce ai ba Abdullahi Umar ya ce ma kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk dokar da manzo Allah ya faɗa akan kwar jafle wa huwa bil qamis to tana nan a cikin a cikin riga yadda ba za a ja kwar jafle ba za a ja riga ba yadda ba za a ja riga ba za a jawo wando ba yana kuna ji ko ba za a take su ba قال سنا Abdullahi الله haddathani abi أبي sa Ali علي ishaq kala قال Abdullahi wa الله وعتاب قال سنة عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن ثاني بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يصلي بالسفر النبي يعني عبد الله بن عمر يقول لنا صلى أهالي أنت فيها صلاته بالليل صلى الصديق للدري ويتر راكبا amma yakan yi wutirinsa a haya akan abin hawa ala ba'irihi akan raƙuminsa la yubali ba tare da ya ga hakan da matsala ba haisu wajaha haifu haisu wajaha ba'iru duk inda raƙumin sai fuskanta nan shi ma zai fuskanta wa yazkuru zalika annabi sallam kuma yana cewa wannan shi ma da wajen annabi sallam ya rawaita qala musa ce wa ra'aytu saliman yaf'alu zalik naga salim bin abdullah bin umar shi ma yana aikata haka har kenan a halin tafiya kuna ji da kyau za ka iya kiyamun lailin ka da kake yi an gane dama da kiyamun laili da kuma buha sallar walaha duk matafiya na iya yi saboda hadisin fahita ta ba muhani kaga sallar walaha duk zaka iya yi amma kuma sunanin rawatib ba za ka yi ba ba za yi nafiloli da suke jikin nafilfulu da suke jikin da wajibi ba ba za ka yi ba domin har za ka yi to ka cika sallar mana ko? na'am قال انس عبد الله قال حدثنا أبي قال سانوح ابن ميمون قال أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر العمري عن نافع قال كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر انسى عبد الله عمر يا يرمي جمرة العقبة هنا ينجيبهم ببنشي جيب رانا سلة على دابته أكن أبنها وانسى يوم النحر أرانا سلة كذا وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك أمارة قوة جيبا جيبا ذائي jamaratu da za a zo a yi ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah wannan baya zo musu akan abin hawa illa mashiyan face sai yana mai taku akan kafarsa zahiban wa raji'an a halin zuwa da halin kuma duk da kafa yake zuwa amma jamaratul aqaba kada shi wannan jamarat din jamarat din rago kana dama ka yi su da dare ko da rana to haka yanzu za a samu karancin mai cikowa da turmutsu sabanin akaba galibi wato maniyata lokaci guda suke zuwa su turmutsutsu da cikowa zai fi Allah ya hore mutum ya je aikin hajji da karfinsa wallahi ko umara ce yanzu mutum zai yi shi ba shi da karfi din nan jikinsa zai gaya mai jikinsa zai gaya masa gaskiya na shi قال وحدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال ثانوح ابن ميمونين قال أخبرنا عبد الله في عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر للا أن بسلم ده أبو بكر وعمر ده عمر وعثمان ده عثمان نزل المحصب سنياد الذنق وأقولي ذلك رسال المحصب أكان مكة ده مدينة قولي نياد الذنق أما دو أن نقول عليه قال بي الزباب السوء لا فتح يعني قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال ثانوح ابن ميمونين قال أخبرنا عبد الله عن موسى عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته manzon sallam ya kasance yana yin sallar wutiri akan abin hawan sa raƙumin sa ko dokin sa ko jakin sa ko alfadarin sa amma a wani hali قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا نوح قال اخبرنا عبد الله عن سعيد المقبوري قال رايت ابن عمر ينادي رجلا لا عبد الله عمر ينا تتونا ودون متين فدخل رجل بينهما sai wani mutum ya zai shiga tsakanin su fa daraba sadrahu sai Abdullahi ibn Umar ya duk kirjin sa kun yi jefe kuna jefe kuna tattaunawa sai wani ya zo zai shiga tsakanin tun ga mutane biyu sun keɓe suna tattauna ba sa so wani ya shigo ne ba sa so wani ya ji kawai sai wani ya taso dan san iyawa zai shiga tsakiyar su sai Abdullahi ibn Umar ya duk kirjin sa wa qal yace masa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sai yake cewa idza tanadasnan idan mutane biyu suna tattaunawa fala ya na bainahuma salih kada wani na uku shi ya ce zai shiga tsakanin su illa bi sai dai ya nemi izinin ta ce da Allah bayan Allah zan iya zuwa amma ba sai kuke ba sai ga faɗa a bismillah ba komai sai ka zo ka zauna amma ka ji kai ko tattaunawa ne mutane suke yi ka ji in sun ga sauya ta wuce da sun ɗan ƙafa? ba sai sun ce sirri ba ne mu kiyaye mutane wannan قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج مولى بن تيم فذكر الحديث قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا يعمر ابن بشر قال حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك قال قال أسامة بن زيد قال حدثني نافع أن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي عليه وسلم وهو يستنى ينا ين fata akbar alqaumi sai annabi ya miƙa wa babba daga cikin mutane aswakin nasa wa qala inna jibril amarani an ukabbir manzo an sallam yake cewa mala'ika jibril ne ya umarce ni duk sanda zan fara ba da abu in bawa babba amarani an ukabbir ai an abda abil kabir baka ji cewa qala kabiruhum kaga sai babban su yace alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawsiqan kaga kenan sai babban su yace ba ci karamin ba hmm? Annabi sallam ya miko abin sha sai wani karamin yaro yayi wuf zai kaga ce kabbir kabbir kabbir ba babba fara sha kuma ko a gida sai ka nuna wa babba shine babba ka nuna ƙananan ƙasa ka ce shine babba wannan kinan duba ga yanayin yau za a fara guda ne ya rage don aka yanzu an yi talatin ya cika ta didi to mu karsa ɗin to ku gaya mana shi mu yi mana ne ne yana ne za a zo kansu ya cika talatin ko to abinda muka faɗa daidai dai? wanda muka faɗa biskus Allah ka yafe mana muna roƙon Allah wannan karatuka da aka dawo Allah ya sa an dawo cikin nasara Allah ya taimaki musulunci da musulmi ya karya kafirai da kafirci ya Allah Allah ka karya Amerika Allah ka ruguza ta Allah ka karya Isra'ila da su da ƙawayensu ya Allah kunyata su a ƙasar Iraq ka kunyata su a ko'ina ka kunyata su a Najeriya ya Allah duk wanda yake so ya ga ya rusa musulunci ko musulmi Allah ka rusa mana shi ya Allah ba dan mu ba ba dan halin mu ba dan sunanka al dan sunanka al-jabbar dan sunanka al-muntaqim dan sunanka al dan sunanka al dan sunanka al dan sunanka al ya Allah karya America yace da baran danta Allah ka kunyata su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim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 zuwa sati mai zuwa duk ma mai shawal ɗin ya gama da Allah a mai da hankali zuwa so yake wannan kinka ma so yake wannan kinka ma so yake wannan kinka ma so yake wannan